girma wa fi qira'atin kasirin cikin su akwai zunubi mai yawa lima ya hasulu bi sababi eh, ma don abin da ke samuwa saboda su minal mukhasamati domin za a dore fada an shagiya ko da caca dore fada wal mushatama da zagin juna wa qawluhu shi da mugunyan magana wa manafi'u kuma akwai wasu amfanoni li ga mutane bil ladzati da jin dadi wal farahi da farin ciki fil khamr ga giya wa isabatul mali sannan da samun dukiya domin mai giya nan dan take samun kuɗi bila kadin ba wahala fil mai sirga caca wa ithmuhuma akbar min nabihima amma zunubin da a cikin su da bannar da a cikin su yahi girma min nabihima ga amfanin da ake samu game da su kun gane ko wala ma sami annasu hadal hukum lokacin da mutane sun kaji wannan hukunci ha kawo wa a akharu masu tsanani sun ga ce to tunda ya san dai akwai zunubi babba mun bari kun gane ko eh, wasu kuma wamta na akharu wasu ka abin ha kawo wasu ka ce tunda akwai amfani bari mu sha tun akwai amfani su kuma sun ka bari ila an harramatha ayatul ma'ida ha inda ayatul ma'ida ta taho inda malhamar wa nasaru rijisun min amali shaytan fa yajtanibuhu kun gane ko wayar ji ube Ali an an an nabqati imaratan ukula bayan haka nan kun san dai kuma a ciyarwa kullun abin kaya ne ga mai mai arziki bai son ko da yashi ai ta matsa masa ko lidilalta ala kaunin nasi ala hawali muktalifa domin mutane nau'i nau'i ne ka ba wannan jiya ka ba wannan yau ka shekaran jiya kuma yanzu ga wani ya taho ce kai waɗannan ne eh, fi <laughs> awwal al'amri wato farkon al'amari wali bayani anna sahabata sallamu kullal qiyadati la kuma an yi bayani wato da mutum ya musulunta sahabban annabi da musulunta su komi ba ka iya yi sai ka tambaya ake yi kaga abin nan eh, qiyad lillahi walin nabi sallallahu alaihi wasallam sun ko sun je abin nan komi wato sai abin da Allah ya ce sai abin da annabi ya ce wa yas'aluna as'ilatan mukhtalifa suna saboda ka suna tambaya tambayoyi nau'i nau'i fi auqatin mutanawwi a cikin lokuta abin nan nau'i nau'i fi shay'in wahida abu guda wannan to ya tambaya wannan to ya tambaya wannan to ya tambaya fa qala sai Allah ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun suna cewa suna tambayar ka menene za su ciyar mi anne ai yawan abin da ya kamata mutum ya ciyar ga abincinsa ko ko ga dukiyarsa kullun qul anfiqul afwa sai ya ce a'a in an yi abinci ɗebi naka da ɗebi na gidanka waɗanda za su ci tilas abin da ya rage ka bayar alfali da min alhajat abin ya rage ga bukatar ka shi an ka ce ka bayar wala tunfiqu ta juna idai kada ku ciyar da abinda kuke bukata gare shi wato dai yi an su hakka ku to zata da kan kushe zan gobe ba ka iya ma nemowa wa fi qiratin bi rabbi taqdiru huwa kun gane ko Kazalika. kama bayyana lakum ma dhikra kamar yadda ka bayyana muku abin da ka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayati Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkaru ko za ku yi tunani gane Mm, ka ci ta kwan iyalin ka ce don ko ce daɗin tafiya abin gobe ku samu mm. ويسألونك عن اليتامى قل والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم to wato kenan Allah mai sauki ne wato fili eh, mai abin nan yayi muku sauki don ku yi tunani fi amri dunya wal akhirah ga al'amarin ku na duniya da lahira wattakhadhu bil aslahi kullun ka dibi abin da hikawo yi ko kuma bil aslahi lakum fihi ma wato abin da hikawo ga al'amarin duniya ko alhamdulillah lahira wanda ya zama maslaha gare ka kai shi ba ci an kai tilasta kai abin da baka iyawa ba wa yas'alunaka kuma suna tambayar ka anil yatama marayuha kana rike da maraya yana da dukiya yaya za ka rike shi ya halatta ka ɗebo nashi hatsi ka haɗa da naka a yi abinci guda don ku taimaki juna ko ku bai halatta ba wa ma yaquluna hukum wa min al-haraj kum yalqawnahu ko abinda mutane ke haduwa da shi na kunci fi sha'anin ga al'amarin marayu don an ce kada a ci dukiyar su to yaya za a za a mai nashi to daban da nashi kuɗi kai kuma kai naka daban ko ko abin a hada fa in akaluhum ya samu suna gani in sun dora ci tare da su za su yi zunubi wa in azalu malahum in sun ka ɗebe dukiyar su min amwalin daga dukiyoyin su wa na'urar lahum ta'ama sun kai musu tukunyarsu daban ta abinci hadan su dai fa harajan wannan kuma kwanci ne ko ba haka ba don shi na yi wa abincin da bai iya canjewa ga abin nan kun ga bata mai kuma kaya kul islahu lahum khairun kace kyautatawa ga dukiyoyinsu bi eh, tanmiyatiha wa mudakhalatikum khairun wato in yaro yana ga hannunka yatimi da dukiyarsa to ka sa dukiyar nan kai fatauci da ita ta karu sannan kuma ka haɗa wajen abinci da naka da nashi don abu ya mai sauƙi kun gane kuma ya yi khairun ya fi min tarki zalika gabarin haka nan a ce kowane daban-daban wa in tu khalidum in kun ka haɗa da su ai tu khalidu na ku ka haɗa abincin su bi na bukatun da taku wa ikhwanukum to yan uwanku ne fa hum ikhwanukum fi din yan uwanku ne na addini na abin da ya dan shiga nan ko ko ya shiga nan ba komi wa min sha'anil akhi akwai sha'anin dan uwa an yi khalid akhaw shigar waya da abin abokan eh, dan uwansa ay falakum Kun samu kenan ku ɗebo nan ku ɗebo nan a hada ai abinci wallahu ya musu da Allah ya san mai annali a li amwalihim ga dukiyoyinsu bi mukhalati akwai wanda an Allah ya san kokarin yake ya ɗebo don ya zalunce su min almusli kuma ya san wanda yake mai kyautatawa biha fa yujazi kullam kuma Allah ya san mai niyyar kwarai da wanda bai da niyyar kwarai walau sha Allahu la'an takun da Allah ya so sai ya tsananta muku la dayyaq alaikum da ya kunta muku bi tahrimil mukhalata ce kada a hada kowa shi nashi daban ne kai naka daban inna Allah azizun kuma Allah mabuwayi ne galibin ala amri hakim kuma hikima ne fi sunni ga aikin sa ya hukumu bi muqtad bi bima taqatalihi hikima kullun Allah na yin hukunci ga abin da yake akwai hikima ciki wa tattasi'u lahu taqatul bashar kuma ikon mutun shi zan yana iya daukar wannan bi Allah ya nalahum harajun don kar Allah na yi musu hukunci ga abin da yake kunci ba zai same su ba wata liqun wa huwa dalilun alama alama tufiduhu kalmatu law sha'a min intifa'i muqaddamatiha domin an ce inda ya so da ya kunta muku to ashe bai so ya kunta muku ba saboda haka abin da da ya za kai kai abin nan kai niyyar kwarai to wa min al-umuri al-ijtima'iyya kuma

ta ci su ci in ya tsaya don gashin su shikenan in ba ta yi ba suna iya yi su eh, kaga sun taimaki juna kenan in ya lalace eh, a da ya rage a ta gyaro ai ta sun ci ita da aikin ta su da nasu to ci gaba wala tanki wala tanki المشركات ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون to wala wala tunkihul mushrikati kada ku aurar ba kada ku aurar da Hmm? wa mana al al-ijtima'iyya akwai daga al'amura na haduwar jama'a addaruriya wadanda ke tilas ne kuma sai an yi lil hajatil fardiya domin kowane mutum shi dai yana bukata gare su azzawaju yin aure wata nakuhu wato auratayya wa ma ya ta'allaqu bihi ma da abinda ke ratayuwa gare su min hukumil haila na hukuncin haila wanda fasu da jinin biki wa laki ko saki wa mautu ahad zawjani ko kuma miji ya mutu mata ta bari ko kuma mata ta mutu wala budda fi bina'i mujtama'in jadidin min bayani kulli hadhihi al-umur in dai za a gina wata jama'a sabuwa ta musulunci to sai an yi bayani waɗannan abubuwa duka ala hasbi ma shara'a shara'a Allah kamar yadda Allah ya shara'anta fa qala ta'ala Allah ya ce wala tunkil mushrikati kada ku aurar da mata ay tazawwaju ayyuhal muslimun al mushrikati kada ku aurar da ƴaƴanku kada abin ku wala tankihul mushrikat kada ku auri kenan kada ku auri kafirai ai al kafirati min ghairi ahli kitabi wato ahli kitabi eh, ba yahuda ko ba nasara kana iya aurenta amma wadda ba su ba ko da yan bori ce ko musulmin da ya ridda ba ka iya aurensa eh? ba aurenta hatta yi sai sun yi imani wala amatu mu'minatin khairu min mushrikatin wallahi auren baiwa wadda adda imani ya fi ka auri ya wadda kahira fihi raddun ala ta'yibi man tazawwaja amatan akwai raddi ga wanda ya auri baiwa wa targibihi da kwadaitar da shi fi nikahi mushrikatin eh, mushrikatin hura ya ki auren baiwa a ce ka auri diyan wane diya ga kyakkyawa alhali kuma eh, mushriki ne ko mushrika ce eh alayi bi man a amatan in ya aure baiwa an an ce wato kai abin da ba daidai ba wata rigibihi sannan kwadaitar da shi fi nikahi mushrikatin hurra ka gane to walau ajabarkun ko da ita diyan nan ta ba ku shawa ba daidai ne ku aure ta ba ai matukar da eh, mushrika ce wato ta ba ku shawa li ha don kyawanta wa mali ha da dukiyarta wa hadha makhsusun bi ghairi kitabiyati amma wannan banda abin da kirista da yahuda su abin da musulmi na iya auren su ba ma guza ba iya auren ko da yan bori ba ka iya aure ko abin da abin iya. shi'iyya eh, eh, eh matukar ta tana akan wannan akida ba ya aurenta yan dariƙa duk ba auren su eh, duk wanda ya ce akwai annabi bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama in bai tuba ba a auren shi ba za a abin in yaro ne musulmi ne Eh? Eh. eh wato in bata balaga ba tana nan musulma don dan mai ridda musulmi ne in ta balaga sai ta bari wannan eh, haka ne yawan 'ya'yan mu muna da su ba su balaga ba misali ɗan ɗari a yarinya ita ba ya eh, in ka in dai bata in dai bata balaga ba kada ya auren ta don bata bata zan tana musulma eh? in ta balaga ta bari shi kenan, kana ya aure a ah, ba ruwanka eh, e, e, ita musulma ce kada ya aurenta wato tun da ba yi mai hukunci ba shi a amfanin kuma cewa ba a yin hukunci sai kotu kana yi wa kasan wannan ba musulmi ba ne amma ba ka iya yi mai hukuncin shi kahiri ne sai dai ka ce wanda ya kaza kahiri ne ba ka ɗauke shi ka kai kotu ba saboda haka wato kaga ba ka hidda matar shi ba ba ka hana 'ya'yansa gadon shi ba ba ka hana abin da ya walicin 'ya'yansa ba sai dai ba za ka fi shi sallah ba abin da ya zan um, abin nan tsakanin ka da shi kun gane hikimar cewa sai kotu ke yin wani abu eh eh, eh? eh in ya baka ta yi matukar dai ita abin da ta san abin da take yi eh, eh zamanin nan sai abu ya bayyana yanzu eh. ba da eh, eh. yanzu ya bari yanzu ya bari asha saurara kuna ta he walau ku, ko sannan wala tunkihul mushrikina kada ku aurar da 'ya'yanku ga masu abin nan kafirai ai alkufarul muminati ko kada ku aurar da ƴaƴanku ga kafirai ya alhali ƴaƴan naku muminai ne hatta yuminu sai in sun yi imani ka gane wala abdun muminin wallahi ka aurar da diyarka ga bawa mai imani khairun yafi min mushrikin ga wanda ke shirki walau ajabakum koda ya baku shawa don kyawun jikinsa ko don samunsa ula'ika su masu shirki yad'una na nari suna kiran mutane zuwa ga wuta bi du'aihim amali al domin suna kiran mutane a yi aiki mai wajabtar da wuta wala taliqu munakatun saboda aka aure tayya da su bai dace ba wallahu yad'u ala lisani rasulihi wato wannan um, abin nan wannan shine yasa aka gane yan yan ahmadiyya kafirai ne wani kana jan hausa to madalla kana son ka musulunta to madalla musulunci shine mutum ya bar al'adu na rayuwar shi ta da komi za su shi komo sai yadda Allah ya ce kan gane wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautan nan ba da mutum yake so ba sai da Allah ke so don haka ya aiko manzon sai ya bayyana mana daya daga cikin mu ya ba ka gane kuma abin nan isa annabin allah ne amma yana gaba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma musa na gaba da shi kowane annabi in ya taho sai ya ce waɗanda waɗanda yake bin sa in wani ya taho baya na ku bi shi kaga isa na cewa abin nan ku riƙe abin da nake faɗa muku har wannan ahmad ya zo in ya zo zai faɗa muku abin da ban ya faɗa muku ku bi shi yana nan kwamfata abin nan bible na abin nan mai sunan john chapter ta goma sha shida karanta aka gani ka gane to madalla Allah ya taimake mu na ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ka zan musulmi Allah ya tabbatar da musuluncin ka me sunanka eh usaja kuma ka san wani suna na kana son ka zauna haka nan to shi ke nan usaja usaja to shi ke nan ni amana shi da abin dai a yare mu ne amma kamar gisuwa ne to to shi ke nan to ga littafi ka abin littafai ka ta kai karatu ah, Allah ta muke ka kana da mata to da sai su yi wanka wato yan ahmadiyya da haka suke kamar yan dariƙa ana suna zuwa hajji suna zuwa komi ana mu'amala da su shikenan sai wani sai wata ta auri wato ubanta ya aurar da ita gare shi sai ta ce ita ba za ta aure shi ba kafiri ne ta kai kara ga kotu an ka tau an ka yi bincike ahmadiyya inda ahmad gulamu ya ce abin nan shi annabi ne yana amso wani hukunci daga allah da wannan an ka tabbatar da shi kafiri ne sannan kuma an ka tabbatar da wannan ahmadiyya kafirci ne an ka watsa wannan labari cikin duniya don haka nan duk wanda a ahmadi inda an san ahmadi ne ba a bashi biza zuwa hajji kuma an ka sanya su cikin minority na na addinan pakistan da india eh? eh wato abin nan yakin abin shari'ar unguwar rimi ba da an samu alkali mai karhin rajis a wannan lokaci da yanzu an san yan dan dariƙar kahirai ne don ya tabbata ya yi bincike ya yi komi sai ya kasa zartar da hukunci har an ka ce masa to mu abin nan kahirai ka bar su sai ya ce ku dai tafi haka nan hmm. yanzu inda sun san abin ba haka yake ba idan so yanzu kai kara eh? eh. yana iya sa ta kai kara don a raba eh. in an tabbatar shi kenan ko hajji ba a bane su tafi sun tabbatar don akwai lokacin da suka rika karbe mata na haka ne ta mu gaba ula'ika wata su muminai shi mumini an ce ka auri abin nan bawa mumini ya fi daga eh, abin nan mai shirki walau ajaba ko koda ya baku ku shawa limali don duke shi mali da kyawansa ula'ika su mutanen shirki ya duƙuna ilin suna kira zuwa ga wuta bidu'a'ihim ila al'amali al-mujibi domin suna kira a yi aiki wanda ke wajabtawa domin duk wanda ya ce ga wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga wani wanda ke amsa wani abu daga Allah ko ko annabi ya taso daga kabri ya faɗa masa wannan kuma liku munakahatuhum yin aure da su bai halatta wallahu ya yad'u ala lisani rusulihi Allah na kiran mutane ga harshen manzanninsa ila aljannati zuwa ga aljanna wal maghfira da samun gafara ay al amali al mujibi lahum aiki wanda ke wajabta ga samun rahama bi idnihi kuma da inuhinsa kuma ko wanda an kace shi wa'azi ba shi yin wa'azi da abin da Allah bai ce ayi ba sai tilas ya yi kamar abin da an ka ce wa ta jibu ijabatu bi tazwij awliyaihi saboda haka wato wajibi ne ka karba ma Allah ka auri eh, mumina ko ka aurar ga mumini eh, wa yubayyinu ayati linnas kuma Allah na bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko za su tuna su astu ya ta'izuna su astu to wa yas'alunaka al-mahid ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين to daga wannan hukunci za ku iya ganewa gwamma kirista da ɗan ɗariƙa eh, domin kana iya auren eh, mace kirista amma baka iya auren mace ɗan ɗariƙa <laughs> ba shi ne shirki ba kun gane a'a ita ai in ta in ta in ta balaga bata yi ba ai musulma ce haka nan in tana yarinya tun bata balaga ba musulma ce in bata yi ba shi kenan eh. kun gane ko? Mhm. eh eh dan shi ke ita yarinyar tana kare babanta akan wannan al'amari to shikenan mai kare eh, kahiri akan kahirci a eh, don kahircin da yake na abin nan to wa yas'alunaka 'anil mahidi kuma suna tambayar ka haila don wa abin mace tana haila to ya halatta mutum ya take ta tana haila ko ko a'a ai makana wurin haila din ma za yi albin nisa'i fihi wato wurin haila din ba kana iya gama jiki da ita kana iya kuna iya abin nan eh, gama jiki amma dai wurin highlight din shi ake magana sai kulhu azan kace cuta ne wannan shine aid duk wanda ke takin mai haila wannan ciwo zai same shi kulhu hmm. eh. eh, azan wato abin nan cuta ne yuzi ko man yuqaribuhu duk wanda ke kusanta wurin haila lokacin haila to zai wannan ciyo fa tazulun nisa saboda ku nisanci mata ai utruku wat ahunna ku nisanci takin su fil mahil wurin haila ai waqatuhu lokacin haila au makani ko wurin haila ba da shi ka kwanta tare da ita amma dai kar ka take ita ga wurin haila kun gane ko wala ta kada kusance su bil jima'i hatta ya tafurna sai sun yi tsarki bisa ya tafurna ko yi tahirna wato kenan ko da ta haila ba ta ka take ta sai ta yi wuka ya ga ta sabin kita shi ta yi haila ta kare amma ba ta samu ruwan wanka ba bai halatta mijinta ya take ta sai ta yi wanka za ta tatahharna in suka yi wanka fatu hunna nan kun samu ku zo musu lil jima'i don jima'i min haitha amarakum Allah kuma in za ku yi wai inda Allah ya umarce kada ku yi ga tsuwayya <laughs> kun gane ai bi ta jannabihi fil wa ta ku nisance shi ga hayl wa huwa ko min haitha amarakumullahu bi ta tajannubihi fil haili wa huwa wa to gaba kenan kawai wato wurin farji banda wurin abin nan wala ta duhu ila gairi kada ku ketare shi zuwa ga wani inna allaha yuhibbu tawwabin allah na son masu karɓar tuba har in kai ka tuba allah na yafe ma min zunubi wa yuhibbul mutatahirin kuma yana son masu komi cikin tsarki min al-aqdari wato masu abin nan tsarkakewa daga kazamta min al-itiyani fi ghairil ma'ata ba su zuwa inda ba a zuwa ba su takin mata ga duwayya <laughs> kun gane ko aw mujama'atil ha'il ko ko ba su jima'i ga mai haila aw al-mutatahirin bil ma'i min al-janabati ko ko masu tsarki da haila daga janaba wal ahdath da hadussa amma wato in mutum na da janaba yana iya wanke zakarinsa kamin ya koma wani taki amma ba tilas ne sai ya abin nan ba sai ya yi wanka ba kun gane mine ne janabati ne eh, eh, min aljinayati wal ahadati min aljanabati ne hmm. to wa da qawluhu yuhibbu ko dilalatan ala ikhtilafi al-muqtala lil mahabbati wa ta'tilif al-mahabba wato kenan Allah na son abin nan masu tsarki masu tsarkakewa to ci gaba dakata وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين to me ka ce wato game da auren mushrika tun da an ce in ta an mace balaga ba ana iya auren ta eh. to akwai waɗanda yake mafi yawa mata ne gawarawa kuma akwai waɗanda yake suna da waɗansu irin zannuwa na saki wanda yake da sunayen kowanne yana da sunan aljaninsa wannan ba wurin su ana auren su da su to mutum yana iya auren mace bai san tana da wannan ba to in ka gani ko abin da ka gani aure ya ɗebe ya walwale in in ki komo ga musulunci a daura wani sabon aure eh? inda kirista ce ashe da ka gani bori ce babu auren eh? tana iya tuba a kuma daura aure eh. to yanzu wannan baya da kyau hmm. wannan ya bari ko take malam ne musulmi to madalla amma kuma da aure ya san inda su Go, I should bayan haka nan jama'a saurara da son annabi jama'a don son annabi a saurara to an ce muku ga musulunci komai sai an koya ma to ga yadda za a yi jima'i <laughs> nisa'ukum harusul lakum matanku kamar gonakinku ne kamar cikin gonanku ne ai mahallu kun wurin abin nan wurin shuka ku ne domin na ake shuka ɗa ɗa shi ma shuka shi ake kamar yadda ake shuka gero kun gane ko fatu har sakon saboda ku zo ma gonanku ai mahalla huwa huwa al wata ku zo ma wurin da ake abin nan ake shuka shine wata gaba anna shitum yadda kun kaso ai kaifa shitum min kiyamin koda daga tsaye ne ta duka <laughs> wa qu'udu ko kuma <laughs> ko daga ko daga ni ne faɗa da tsugunne eh, walti ja'in ko kuma da kwance gasa ta gaba wa iqbalin ko kuma abin nan ta fuskance ka ta wa idbarin ko ko ta bada baya duk yadda ka yi wa huwa raddun lima yuqalu fil jahiliya wannan an hana abin da ake cewa cikin jahiliya aw da ya koko ga magana yahud nace amma atamra'atahu fi qubliha min jahati duburiya wanda ya taki matar shi cikin dubar eh, cikin farjinta amma daga baya ja alwaladu awal sai yaro ya taho mai dibin gora irin ah, ah, ah. eh an yi raddi ba komi eh ba komi <laughs> wa qaddimu li anfusikum sannan kuma in za ku yi jima'i kada ka fara jima'in kawai baka ce komi ba ka fara gabatar da abu mai kyawu don kanku al'amalu salih ka tazme ka ce bismillah indal jima'i sai ka fara bismillah koko allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqatana kun gane Allah ka nisan ka tan muna shaytan ka tar da mu daga shaytan ka tar daga shaytan ga abin da ka azurta mu da shi na da wata fi amri ku yi tsoron Allah ga umarninsa da haninsa wa alamu ku san annakum mulaqu ku masu gamuwa da Allah ne bil basashin kiyama ku diba ko jima'i abba kai da kyawo ba azaba za a yi ma fa yujazikum bi amalikum Allah zai yi muku sakamako da ayyukan ku na mugu wanda ba ku yi ba ga jima'i wa bashiril mu'minina kuma kai bushara ga mu'minai masu jima'i kamar yadda Allah ya ce alladhina taqawu waɗanda sun kaji tsoron Allah sun kai kamar yadda Allah ya ce kai musu bushara bil jannati aljanna wa idza kana Allah ya murbi taqwa fi fi itiyani shahawatil mu'min in ya zan Allah na umarni da tsoron shiga inda za ka yi amfani ga shawar kanka shi mumini wa fil khafiyati aka nan ga yadda yace kai in baka yi haka nan ba ya ce ka ji tsoro wato amara hu bi wanda yake ga yadda yace kai wa wa'ada bil jannati kuma yayi yayi alwashi mutun zai shiga aljanna liman yataqahu fi ga wanda yayi yadda an kace za ka shiga aljanna wa amana bi yayi imani da shi yayi yadda an kace zai shiga aljanna wa kai fa liman ti gaira zalika to wanda ya tahi ga wata wadda babu aure fa ne umuri ko ko kuma abubuwa min al ibadati al khalisati laha wanda yake abin nan sun banta ga abin nan kun ga abin yana da tsanani eh kun gane to wa min jibtil mu'amala ishtiki jimlolin ayyuka waɗanda yake na haɗuwar jama'a tita ta musul da wanda yake kowane mutum ta shafe shi al yaminu bihi rantsuwa da Allah kun san yana yana da wuya ka zauna baka ce wallahi ba wala yan bagi lil muslimi ba ya kamanta ga musulmi an yalifa billahi shi rantsai da Allah illa fi shay'in muhimmin sai ga wani al'amari wanda an muhimmi mai girma min ma la budda fi wanda babu makawa min al halbi sai ya rantsuwa gashi nan tafe yadda ake rantsuwa akan makalla eh, eh. yake ba ga kaucin nan da ke eh menene bambancin kafiri da mushriki da munafiki munafiki shi musulmi ne ga aikin sa bayyane duk musulmi ne amma cikin zuciya bai yarda ba kaga kenan wannan baka iya ba baka iya gane shi ka gane amma abin ko mushiriki wanda yake ko da mutum cewa ya yin alwalla ba wajibi ba ne ya zan kafi ka gane ko kuma ya ce ai ga wasu annabawa ana suna amsowa daga waliyai suna amsowa daga Allah ko suna amsowa daga annabi ba yana tasowa yana faɗa musu sun yi shirki domin sun haɗa annabi da abin nan ko aje dutse yana yana bauta ko ya aje zane gaba gare shi yana wurdi yana cewa abin nan shehu na nan wato shehu yake wa ibada kenan zani ya zan alƙibla shi ka gane to Allah tsare mu eh in dai an ce kirista ce to ai cewa take isa dan Allah ne ko tana nan ko ta ce isa Allah ne ko ko ɗaya daga cikin uku duk cikin ƙura'ani akwai su akwai ahlul kitabi duk wanda yake ya shiga wani addini ba daga musulunci ya fita ba cikin wani addini ne ya shiga yahudanci ko ya shiga kiristanci sai a riskar da shi da su ka gane amma wanda ya shiga ya fita daga musulunci ya shiga kiristanci to shi ba sai mai ridda ne akwai wata abin mai ridda daga abin nan zaria sai taho tana son ta auri wani musulmi sai ni ce masa ba a auren su domin uwayen su musulmi ne su sun kai ridda sai da ta musulunta tana son mijin sai ta abin nan eh sai ta aure sai ta abin nan hmm. eh wanda suke ba da hujja da wani tafsirin da cewa wani wa'annan kristoci ne ba kristoci a ah, wannan shirme ne a tafsirin razi akwai abubuwa da yawa na son zuciya ciki to sai dai a akaran kalafin hmm. wannan da ake taba da na magana wayanda iyayensu musulmi ne su suka rida ba za a aure su ba ba za a aure su ba ko da yake ba kirista bane tunda daga musulunci sun ka fita idan muka ga musulman da ke auren irin wayannan fa sai ka yi mai tambihi ka halkar da shi wani yana ta ya irin wannan to shi ka bashi ya yarda da abin nan ya yarda da kafirci domin halatar da haram kafirci ne to mu ci gaba ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا to ga hukuncin tsuwa, wala ji lahu urdatan li aimanikum kada ku sanya Allah kan bi kan boko abin abin da ake azadon jifa target target turanci ne ni a Hausa a abin abin nan kan bi abin kambu kada ku sanya Allah kambu wato eh, wato shi ake harbi abin harbi abin harbi shine abin da sa kamar yadda masu koyon yaki kambu la taj'alullah kada ku sanya Allah ga rantsuwar ku urdata wato abin nan mani'a li aymanikum ko ai nasaballaha ko nasaballaha bi an ta kasu halfa bihi wala amrun sadiqin wa khairin kada ku sanya Allah komi za a yi sai ku rantsuwa da Allah ko kuma kana son kada kai wani alheri ka ce wallahi ba zan yi ba nan da nan ka an yalif almaru ala kulli khairin ko wani alheri sai maza masa isi rantsi arada ilahu an yaf'alahu wanda ko kun yayi ne shi aikata ya ce wallahi sai yayi fa hadha makruhun in ya zan zai yi makruhi ne lima fihi min ibdal ismihi ta'ala domin kenan ba girmama sunan Allah ba fi kulli shay'in ga komi ya halifu alai sai ya rantsuwa da shi qalili au kathir mai kadan ne ko mai yawa azimin au haƙirin abu ne mai girma ko ko walakantacce awul maqsudu ko ko abinda ake nuhi annahyu anil halfi an hana yin rantsuwa walau marratan wahida ko sau guda lima fihi birrun wa ma'rufin ga abinda yake akwai kyautatawa inda akwai alheri ciki to kada ka yi rantsuwa na cewa ba za ka yi ba an tabarru shi zan wata ku yi rantsuwa ba za ku yi alheri ba wata taku wata abin ku ji tsoron Allah wata kurahul yaminu ala zalika nan kai rantsuwa ba za ka yi alheri ba ko ku ba za ka yi abin da Allah ya ce ba an hana lima fihi min ibtizal ismihi ta'ala domin wato baka girma suna Allah ba awul halfi an tabarru wa tattaku ko kuma ku yi rantsuwa ba za ku abin nan za lalle za ku yi alheri ko ku za ku ji tsoron Allah wa yusannu fihi ko eh? wa yusannu fihi alhinsu wato ana in mutum yayi rantsuwa ce wallahi ba zai yi abu kaza na alheri ba to an fi son ka yi ka yi ka fara. kun gane wayu yukrahu yin haka nan kuma makaruhi ne bi khilafi a alal biyar wani wa nahwi ko wa hiya a nan in mutun yace wallahi zan yi abu kaza na aikin alheri to wannan babu laifi eh? wayu kafir zai fara. ba yana zama kafiri ba a kan matsala eh. a yi bayani a cikin kan cewa aure ga da yan gari hmm. to su mu'tazilawa ba mu'tazilawa eh. duk wanda yake za a mai hukunci da kafirci ba za a aure shi ba eh? wai yusannu fihi alhinsu ko in mutum har yayi rantsuwa ba zai yi aikin alheri ba to shi in ya so shi wai kafir shi kafara ina from where from islam means submission to the laws of allah uh, submission laws of allah if you uh, convert to islam whatever you want to do you do it according even going down you should not do it again my friends have already told me about it and since I've been coming to Kaduna since 1984 Friends of Islamic and at the same time my mind is against Islamic. Before? Before, uh, even till, today. Uh, so I'm highly confused I got a friend again. Uh, I called him and I talked to him. I said without Islamic I don't pray to anybody I only kneel down every day if I want to sleep. I call the with me. But now I want to get a full study about him let him show him, let him show me the way so that I become a full Islamic. Aha, to be a, a full Muslim yes. means to submit to the laws of Allah. Whatever yes. you want to do, you have to learn about it. Yes. Uh, whatever you want to do, whether it is praying between you and God, or your personal affairs, or you or between you and your wife and your children, you have to follow the laws of Allah. That is submission. That is Islam. Say La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad, Rasulullah. That means uh, there is no deity worthy of worshipping except Allah. And that worshipping is according to his teaching, uh, which was revealed through Muhammad sallallahu alayhi wasallam. You understand? Yes. You accept. then you are Muslim. What is your name? My name is God bless Dala. God, God bless Dala. what you like now? What name do you like now? As Muslims. Yes. I like Muhammad. Muhammad, Alhamdulillah. Uh, alhamdulillah, may Allah help you. Uh, you. You go now and take a bath. And then they will teach you how to, how to pray. Uh, and also these are some books that will help you to learn about your beginning in Islam. But afterwards you have to continue learning. alhamdulillah ya muhammad to mana akwai inda ake tafsiri na kamar da ba su jin hausa din sai turanci hmm. a masallacin dan gobe hmm. saboda haka a ta madalla wato in mutum ya yi rantsuwa ba zai yi aiki alheri ba to sunna ne shi yi in ya so shi fara wai kafiru bi khilafi ha ala fi'il bir amma in yace wallahi zan yi abu kaza na aikin alheri to ka kai ka fara ka yi. kun gane wani abu fi wahiyar da nan da'a ne fala ya su bal ya alul mahalo kada shi karya rantsuwa shi aikata abin da ya rantsuwa ma alkarahati eh, fil halifi amma ka yi rantsuwa kuma ba abin nan eh, sai ka yi wannan makaruhi ne domin eh, rantsuwa kamar walakanta sunan Allah ne lima ta kaddama min ibtizal ismihi ta'ala domin akwai walakanta sunan Allah wa tuslihu bainan nasi hakanan kuma kada ka yi rantsuwa ba za ka yi sulhi tsakaninka da mutane ba ai la tamtani umin fi'li ma zukira min albirri wa nahwi kada ku hanu ku ce wallahi ba zan yi rantsuwa ba ga abin da zai zan gyarawa tsakanin mutane kun gane ko idza halaftum alaihi in kun yi rantsuwa gare shi bal ituhu ku zo ma abin in kun yi rantsuwa in ya so ku yi kafara wa kafiru ku yi kafara aw la tahlifu alaihi ko kada ku yi rantsuwa bal if'alu ku aikata shi bi gairi ta'arudin li halifin billahi ba sai kun yi rantsuwa ba kun gane wallahu sami'un Allah mai ji ne li aqwalikum ga ku alimun masani ne bi ahwalikum da halayenku wato ba a san yawan rantsuwa ko da abin da kake faɗa gaskiya ne makaruhi ne la yu'akhidukum Allah لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم bima kasabat qulubukum والله غفور حليم to la yu aka zaku man labin lagawi Allah bai kama ku da lagawu lagawu yamina akwai wata rantsuwa da ake ce ma lagawu ya sassan rantsuwa fi aimanikum wato ga rantsuwoyinku wa huwa an yahlifa ala shay'in ya'rifu husulahu haqiqatan wato ka san wato kai rantsuwa ga abu wanda ka san ya auku haqiqatan auzan na ko bisa ga zato fa zakaru khilafuhu wato kamar misalin kana zaune kofar gida kaga wani wani mutum ya taho wanda ka sani ya shiga cikin gidan amma baka sani ba ya ta hanya ya fita an ka ce ina wani ka ce yana nan cikin gida a ce ba cikin gida ka ce wallahi yana nan kaga kayan rantsuwa bisa ga abin da ka tabbata baka sani ba shi ya canza to wannan shi Allah gaule mini babu ka fara akan mutum kun gane fala ithma fi babu wa huwa ko eh, wa yuqalu inda shafi amma ga shafi wannan ga malikiya kenan wato abinda kake tsammanin gaskiya alhali ya canza baka sani ba in kai rantsuwa shi Allah gaule minu babu kafara to ga wurin shafi'i huwa ma yasbiqu ilayhi lisan min ghairi qasdi wato ana cikin magana kace wallahi ba haka yake ba ka wani lahiya wallahi lahiya lau <laughs> to irin waɗannan rantsuwoyi ga shafi su Allah gaul yamini kun gane ko na la wallahi fala to fala isma lai babu zunubi gare shi wala karafa wato malikiya ba su dauki ma wannan rantsuwa ba cikon magana ne kawai walakin ya kuzukum bima kasaba qulubukum amma Allah na kama ku ga abinda kun kai da niyya wato sannan kun ka walwale ai eh, kasatta ai kasatta hu min eh, abinda kai niyya wato na rantsuwa min al-aymani idza halabtu in kun karance amma yaminu birrin imma yaminu birrin wato ko dai rantsuwa iri iri uku ce akwai yaminu birrin akwai yaminu hinsi sannan akwai lagawul yamin akwai ta hudu abin nan ta fiski ka kaulika in fa'altu wato ka ce wallahi ba zan yi abu kaza ba to ita ake ce ma yaminul yaminul birri wato kenan ka barranta kenan ba za ka yi ba to in ka yi abin nan ka fara au hinsin ka ce wallahi sai na yi kaga yana yi wa hana ka to sunan ta yaminul hinsi fa fihi mal kafaratu nan in mutun ya saba ga abin da ya rantsuwa to sai yayi kafara bil hinsi kun gane ko wa amal musu akwai rantsuwa da ake ce ma ga musu wata mutum ya san da gangan ƙarya yake yi yayi rantsuwa to ta nutsar da shi cikin zunubi bi an ya halifa ala shay'in shi rantsa akan wani abu ya rufe khilafu ya san abin ba haka nan yake ba fa fihi al akwai zunubi wala kafara ta kamar irin rantsuwar da muyagun mutane ke yi gaba ga alkali sun san ƙarya suke amma duk da su su yi rantsuwa wannan zunubi ne sun halaka kansu kawai kafara sai tuba wa yudlabu minhu tauba ana neman shi tuba wal istighfar shi nemi gafara ga Allah wallahu ghafurun lima kana min al-lagawi amma abinda da ya zanna lagawu ne Allah ya gafarta wanda yake abin da lagawul yamin halimun mai hankuli bi takhiril uquba ta jinkirin tuba an mustahiq haka wanda ya cancanta to ga wata rantsuwa na amma mu bar don ta hadu da saki sakin aure sai gobe mu hada wane to ai na shi abin nan ga duk wannan yin waɗannan kafara ne duk kafara guda ce kafara abin nan an ce abin nan ko azumin kwana uku ko ci da mutum goma ah, ko kuma yan wuya ka gane eh? Eh, ko ci da su ko ci da su ko kuma yi musu tuwa to to Mustapha Isa kai ja naira hamsin. To Allah saka masa da alheri. Amina Musa da Kanti Musa naira biyar. Allah saka masa da alheri. Alhaji matar Abdullahi naira biyar. Allah saka da alheri. Dala da Tukur Joga naira biyu. Allah saka da alheri. Saniya Maliya Tukur Joga naira biyu. Allah saka da alheri. Khadija Ahmadu naira biyar. Allah saka da alheri. Sai tambayi. To. Wannan tambaya ina hukuncin wanda aka kara ma aure da in idda kuma ya taki matar to in ya zan saki wancan miji saki ne in ya zan dai iddan nan wata istibra'i ce ta zina ko kuma saki ne ba'ini to ya take ta da wannan aure ta haramta gare shi har abada babu sauran aure tsakanin shi. amma in ya zan na rija ne wannan ya za ta istibra'i yana koma aure ina hukuncin wanda yana da azumi ya sha'awa ga mace har mani ya zo a ya bata azuminsa amma in ya zan daga yayi har yayi mani ya zo zai kafara shin a musulunci akwai inda aka ce idan mutum baya da hula ta giya wai ba zai zauna a safon gaba ba a sallah to ba ce haka ba sai dai mustahabbi ne mutum ya sa hula shin ya halatta mutum ya allura cikin azumi eh ya halatta domin abin nan in ba wato inda abinci ke shiga ya bata azumi shine wato ya shiga ga baki har ya kai ga makoshi ko ya shiga ga hanci ko ga ido ko ga kunne in ya kai ga makoshi ya bata ko kuma ya ya shigo ga dubura ko ga farjin mace ya kai ga uhan zanya amma don ya shiga ga zakari ba komi kuma don an yi ga ciki abin nan ah, kamar mutum na da huduwar ciki ya sa gani ko da ya kai ga uhan zanya ba komi ba kamar allura ne wannan yana tambaya cewa shekarar shashen da tara yana so ya aure krista amma iyayen sun ki daidai da ya aura ba da izinin su ba to wato makaruhi ne da auren kirista saboda haka kuma ga uwaye sun ki ya kamata kai musu da'a amma ba a ce ta haramta ina hukunci mai sayar ba wato taba na wuyi wanda ke sa haukar a haram ne saboda haka mai yin haram in ya sani kuma yana yana ganin abin da yake halal ne har sai kai shi gaba na wanda suka yi hulɗi suka rabu eh. So gabacin suna iya yin aure wadanni wanda suka yi hulɗi eh eh wato wannan aure dai wato ba ba ba ka bai iya cewa ya mayar da ita sai dai an koma daura wani aure in saki guda ne ko saki biyu amma in saki in saki uku ne wannan bai iya auren ta sai ta auri wani wannan ta mai malam kace iyaye sun huta da ciyar da ƴaƴansu maza idan sun balaga eh. kuma ba su ba su musu aure ba tilas ba ce eh. to malam irin tarbiyya da yi samarin yanzu To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, muna karatun suratul baqara wadda yake ta tara mutane daban-daban da al'adu daban-daban ana ɗebewa al'adun ana kawo hukuncin ubangiji don a daidaita yadda al'amura suke don mutane su haɗu to jiya mun yi magana akan rantsuwa to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم san a maganar rantsuwa ya ci gaba da abin nan rantsuwa har ta fada ga maganar ila'i domin nau'il yamini akwai nau'in rantsuwa al'ila'u minan nisa'i wato abin nan mutum shi rantsuwa bai takin matarsa kun gane wai don ta yi mai wani laifi wa hukumu da hukuncinsa ya to ne za a yi lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'atu ashhur ga waɗanda sun kai rantsuwa ga matansu ai ya halifuna su yi rantsuwa Allah ya jami'uhunna na cewa wallahi ba za su yi jima'i da su ba tarabbasu arba'atu ashhurin to ana ba su wata hudu daga ranar da sun kai kara in ta kai kara wurin daga in ta kai kara wurin alkali ba cewa ake yi to daga yau ba radda ki kawo kara daga radda rantsuwar ya ce ba wallahi ba zai take ki ba ran nan za a fara kida wata hudu fa in fa'u in sun ka komo raja'u sun ka komo fi ga abin nan ga takin tayan ya so ya hidda kafara wannan alhamdulillah magana ta kare au ha an yamini ilil wata'i ko wato raja'u fiha au da wato sun komo ciki ko ba su komo ciki ba dai wato abin nan wato alhamdulillah an al-yamin ila al-wata ko komo ga taki abu ya abin nan wa in wa inna allaha ghafurur rahim nan Allah mai gafara ne lahum gare su ma atawhu abinda sun ka zo da shi min daril mar'ati na cutar da matan da sun kai bil halfi da rantsuwa rahimu bihim ko mai kai ne gare su wata in mutum to alhamdulillah daga ina daga kan waya from Canada you want to embrace Islam Islam means submission to the laws of Allah uh, once you, you embrace Islam, whatever you want to do, you do it according to the teaching of Islam. You understand? Uh, and, and, uh, there are five uh, pillars of, uh, of, of, Islam. To say openly, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no deity worthy of worshipping except Allah. And that worshipping is not as you wish, but as Allah wishes. That's why He sent His messenger to teach you, to teach us together. Say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Now you have submitted you are, you are you have submitted yourself to, to the laws of Allah. Then five times prayers in a in a day. And also uh, uh if you have money you have to uh, give uh, poor do. It is between you and your God. Uh, you give the poor if you have. Uh, and then uh, for, for the time being we are now in fasting. So you should not eat until after sunset, and then afterwards you start from tomorrow. You understand? And then, uh, if you have money and you are all, all right, you go on a pilgrimage once in your life. Uh, so after this, whatever you want to do, you do it according to the teaching of the You understand? Uh, thank you. Uh, what is your name? My name is Abdullah. Abdullah. Then you, uh, Abdullah is your name. What is the previous one? Abdullah. Previous one Joseph. Joseph uh, Abdullah. Uh, then you go and take it back. Then ku koya masa And uh, these are some books which will help you to understand Islam. Nala Abdullah. Mm. Yeah? Uh, have you a wife? I was married. I was in Europe. I studied in Europe. And when I came back, we separated. You were separated. May Allah help you to get another good one. Mm. To, kun gane in mutum ya komo wato Allah na gafarta masa babban laifi ne mutum ya kitaki mata shi don ya wahal da ita tunda an ka ce har in ya komo to Allah mai gafara ne to in ba gafarta masa ba wuta za shi kun gane to wa in azamu talaka wa in azamu talaka fa inna allaha alim wa in azamu talaka in sun kace tilas ne sai saki ai azamu alai wato sun ka yanke wato za su rabuwa da ita bi allam ya o shine basu komo ba falam yuƙi bayan haka nan kuma ba su abin nan ba su aukar da abin nan taki ba to shi kenan wa inna Allah sami Allah mai ji ne li qaulihim ga magana su aliyu masani ne bi azmihim ganiyar su alma'ana laysa lahum ba'da tarabbusi ma zikira illa al-fayatu aw bayan an zauna wata hudu in ta kai kara ga alkali miji na yayi rantsuwa ba zai take ni ba to sai alƙali ya ce to ke tafi daga radda daga radda yayi wannan rantsuwa har zuwa wata hudu ki komo in wata hudu ya yi bai in kan ya komo shi kenan in bai komo ba har wata hudu ya cika sai alkali ya ce to nasu ki, daga nan sai ki idda kun gane sai dai abin nan sakin nan rashi ne yana iya mayarwa in ya komo amma in ya bari har ta kare idda shi kenan sai ya sai ya sabon auren aure eh? eh wato sakin da alkali ya yi na hul'i raj'i ne haka nan in mutum ya rasa abinci an ka saki mata ce saboda baya da abinci raj'i ne ka gane amma sauran saki duka wanda ba wannan wanda alkali ya yi ba ini ne eh, eh, to bismillah daga ina da kawo da kana son musulunta Allah kyauta eh, musulunci shine mutum ya yarda da abinda Allah ya ce ko za zashi shi kamar yadda Allah ya ce tsakanin sa da Allah wato akwai abin nan akwai abubuwa waɗanda atilas tilas mutum su ya kusa yi wannan kalmar shahada ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wato babu abin bautawa sai Allah bautan nan ba da mutum yake so ba sai yadda Allah yake so don ya haka ya aiko muna manzonsa daga cikin mu wanda zai karantar da mu yadda ake bauta masa ba shi ɗaya ne ba Jesus a manzon Allah ne amma yana gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato wanda ya taho baya gare shi wato sai a komo gare shi ka gane ka gani ko cikin bible ana cewa in chapter john 16 keep what i have told you until comforter comes when he comes he will tell you things which i cannot tell you now a ashe wanda wato ko duk kirista in bai komo musulmi ba aikin banza da shi Allah in Jesus ba zai cece shi ba ka gane da kuma akwai salloli biyar sannan kuma akwai azumi ya sai ka kama baki sai rana ta faɗi sannan gobe kuma a ci gaba da azumi gaba da azumi kuma akwai zakka in kana da kuɗi in ku ba kada ka huta haka na zuwa hajji in kana da lafiya kana da kuɗi in ba kada ka huta ba ma da ni sunan ka Steven wani suna kake so wani suna kake so sai yanzu in ka tafi cikin mutane kace su suna na Steve sai a ce kai ba musulmi ba kana son yan uwanka su yi rejectin nasa Oh, you don't hear Hausa. Oh, I think you, hear. Uh, what name do you like to change? I like to change any name that I give readily from the mouth. Uh, Ibrahim. so, Ibrahim is here now. All right. You go and take your bath.